Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin a yau 18 ga watan Janairun shekara ta 2016. Ina tare da Maryam Dauda ga kanan labarai. Rundunar sojan ƙasar Kenya ta ce ta kashe shugaban bangaren leƙen asiri na ƙungiyar Shabab da ke Somalia. 'Yan sanda a babban birnin Uganda sun ce sun harbawa masu jefa kuri'a da suka fusata saboda matsalolin da suka fuskanta a rumfunan zaɓe barkonan tsohuwa. Shugaba Barack Obama na Amurka ya tabbatar da nan cewa zai kai ziyara zuwa ƙasar Cuba a wata mai zuwa. To bayan kun gama shan labaran duniya za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji wainar da ake toyawa wajen yaƙin neman zaɓe. da yake aski ya zo gaban goshi a zaben da za a yi a kasar sai kuma mu ji shirye-shiryen da 'yan Nijar mazauna kasar Kamaru suke yi game da wannan zaben. A Najeriya kuma za mu dubi batun ci gaba da tsare Kanal Samba da sauki. Tsohon mai baiwa shugaba Janatan shawara akan matakan tsaro bisa zargin cewa ya yi rubda ciki da kuɗin sayan makamai. Kada kuma a mance za mu gabatar da sai bango ya tsage. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rundunar sojan ƙasar Kenya ta ce ta kashe shugaban bangaren leƙen asiri na ƙungiyar Al-Shabab da ke Somalia, amma kuma ƙungiyar na musanta ikirarin dakaran. Mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar, David Obonyo, ya faɗa wa manema labarai yau Alhamis cewa an kashe Mahad Karate wanda kuma aka sani da suna Abdulrahim Muhammad Warsami tare da wasu manyan kungiyar su goma a wani hari ta sama da aka kai a kudancin Somalia ranar 8 ga watan nan na Fabrairu. Wani shafi mai goyon bayan kungiyar al shabab na yanar gizo ya ce wannan rahoton ba gaskiya ba ne kuma karate na nan kalau. Sanarwa kuma ta ce babu wani hari ta sama da ya taɓa sansaninsu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da ba da takwicin dala miliyan biyar ga duk wani mai bayanin da zai kai ga hukumta karate. ma'aikatar ta ce ya taka muhimmiyar rawa a amniyat wani reshen kungiyar al-shabab da ya kai hari a jami'ar garisa da ke kenya a watan afrilun bara waccan wanda ya hallaka kusan mutane 150 Ƙungiyar ya ta kai hare-hare a Kenya tun bayan da gwamnatin ƙasa ta tura dakaranta zuwa ƙasar somaliya don yaƙi da 'yan Al-Shabab a shekarar 2011. 'Yan sanda a Kampala babban birnin kasar Uganda sun harba wa masu jefa ƙuri'a da suka fasata a rumfunan zaɓe barkonun tsohuwa. Rahotanni sun nuna cewa hakan ya faru ne a wurare da dama a kewayen Kampala a yau Alhamis ɗin a yayin da 'yan Ugandan ke kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar wakilan ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka a can Elizabeth Pollard ta faɗi cewa jami'an tsaro sun harba barkonun tsohuwar bayan da jama'a suka tunkari 'yan sanda suna korafin cewa ba su samu damar kada ƙuri'a ba kuma an ɗauke akwatunan zaɓe daga rumfuna kafin cikar wa'adin da aka bada da farko dai hukumar zaben uganda ta faɗa a wata sanarwar cewa an fara kada ƙuri'a a kan lokaci a yawancin sassan ƙasar duk da cewa akwai ɗan jinkirin da aka samu a wasu wuraren da kuma a wato a wasu wurare a babban birnin ƙasar da kuma gundumar wakiso. 'yan kasar uganda fiye da miliyan goma sha biyar ne aka yi wa rajista don kada kuri'a a zaben shugaban kasan da na 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi da ake yi labaran duniya kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaba Barack Obama na Amurka ya tabbatar ɗazen nan cewa zai kai ziyara zuwa ƙasar Cuba a wata mai zuwa domin ƙarfafa ci gaban da aka samu a dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma ƙoƙarin inganta rayuwa al'ummar ƙasar ta Cuba. A lokacin da yake bayyana wannan ta shafin Twitter, Obama ya lashe takobin tado da batun kare haƙƙin bil'adama a tattaunawar da zai yi da jami'an gwamnatin ƙasar mai ban tafarkin kwaminisanci. Wata sanarwar fadar White House kuma ta ce wannan ziyara mai ɗimbin tarihi wadda ita ce ta farko da wani shugaban Amurka zai kai ƙasar Cuba a cikin shekaru kusan 90 ƙarin alama ce ta ƙudurin shugaba Obama na shata sabuwar turbar dangantaka tsakanin Amurka da Cuba tare da kusanto da al'ummar ƙasashen biyu da junansu da ta wato ta hanyar tafiye-tafiye kasuwanci da kuma samar da bayanai. Sanarwar ta ce Obama zai fara ziyarar kwanaki biyu a Cuba daga ranar 21 ga watan Maris kafin ya zarce zuwa Argentina. Wannan ziyara zuwa kasar Cuba ta nuna cewa Shugaba Obama ya ƙudiri aniyar ci gaba da abin da yake gani a zaman wata babban nasara da gwamnatin tasa ta samu kafin ya sauka daga kan wannan kujera nan da shekara ɗaya. A can kasar Ghana kuma an samu hukumomi sun ce da mutane 53 sun rasa rakansu a lokacin da wata motar bas da kuma wata motar ɗaukar kaya suka yi karo a kan wata babban hanya da ke arewa da birnin Accra babban birnin kasar a daren jiya Laraba. A safiyar yau Alhamis shugaban kasar Ghana din John Muhammad ya aika da saƙon ta'aziyya a shafinsa na Twitter ya kuma ce ma'aikatan agaji suna aikin ceton mutane daga wajen da haɗarin ya aku a kintampo da ke yankin bron a kaho ana tsammanin cewa shine haɗarin mota mafi muni da ƙasar ghana ta taba gani cikin shekaru da dama da suka wuce rahotanni sun nuna cewa motar irar bas dauke da fasinja 42 ta yi karo da wata motar da ke tahowa abinda ya sa motoci da yawa yin karo da juna an kuma ce wasu mutane 23 sun jikata. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla. Za mu fara ne da batun da zaben da za a yi a jamhuriyar Nijar idan Allah ya kai mu domin kuwa aski ya zo gaban goshi. A saboda haka muka tuntuɓi abokin aikinmu Ibrahim Garba wanda a halin yanzu yake can jamhuriyar Nijar ɗin a albarkacin wannan zaɓe da za a yi. To, Malam Ibrahim muna so ne mu ji da yake aski ya zo gaban goshi waɗanne batutuwa ne ko kuma abubuwa ne a yanzu haka da 'yan takara suka fi mai da hankali a kai. Wato abin da aka fi mai da hankali a kai musamman a kowane ɗan takara shi ne batun tabbatar da cewa jama'a a nan ƙasar suna amfana da dukiyar da ba su. Don akasari abin da aka fi kokawa a kai shi ne cewa duk da yake an san ƙasar tana da talaucin aka kwatanta da wasu ƙasashe tana da arzikin uranium tana da arzikin man fetur amma 'yan ƙasar ba sa gani a ƙasa. saboda haka kowane ɗan takara in ya tashi cewa yake zai tabbatar da cewa ana gani a kar a wannan karar a wasu ma da ganin na ɗaya daga cikin dalilan da shi shugaba mai ci ya ɓullo da wani shiri da ake kira ɗan niger ya ciyar da ɗan niger wanda a ƙarƙashin shirin suke ƙoƙarin su ga cewa a maimakon idan aka samu matsala kamar ta fari ko duk wata matsala da ke da nasaba da karancin abinci a rinka an tsuwa abinci daga kasashen waje yan ƙasa ne za su kullo da wata dabara tare da haɗin kan gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu a ciyar da yan uwa maimakon a rinka fita waje to ya zuwa yanzu a ban numfashin ka ba ya zuwa yanzu mm. akwai masu lura na kasashen waje da suka isa jamhuriyar Nijar na. a to ya zuwa zai ban yi kicibis da kowane ɗaya daga cikinsu ba amma abin da muke ta gani shine ko da muka je a a hukumar zaɓe ta ƙasar mun ga baki mun ga turawa bikin da sun san suna alaƙa da mutum zaɓe wataƙila suna ɗaya daga cikin jami'an zaɓen ko kai tsaye ko kuma dai wani abu mai kama da haka to amma ba mu yi kicibis ba da kowannensu amma dai kamar yadda in faɗa ɗazu akwai manya-manyan baki da yawa da suka zo daga kasashen waje saboda wannan zaben ba mamaki sun riga sun zo ko kuma suna dab da zuwa su waɗanda aikin su shine su sa ido kan zaben to 'yan takara nawa ne suke takarar wannan zaɓe manya-manyan 'yan takara za a ce kusan uku ne su ne dai aka fi zancen su sai kuma kin wannan wanda yake wanda har yanzu yake kulle wanda ake cewa ah, wasu na ganin watakila a saushi ko ba saboda a san wani abu na siyasa ana tab da za a yi zaɓe a saushi ko kuma watakila wani abu ya kullo da zai sa kar a saushi wato shi hamma amadu. To su ma 'yan Nijar mazauna ƙasar Kamaru sun shirya tsab domin wannan zaɓe da za a yi. Wakilin sashen Hausa Muhammad Aurowa Garba ya tuntubi alhaji audi shugaban jam'iyyar lumana a ƙasar kamar ɗin yanzu dai abin da muke ciki yanzu takardun zabo sun zo an aje su inda an yi ran sansama fuwayen nan da yana filin wasa a new bell muna so kowa ya je dauki takardun su don wanda bai dauki takarda ba zai je zabo ba insha Allah kuma muna so mutane su je da kokari don takarda shine zai zabo da baki ba za a zabo ba ko kance kai dan jami'an waye ne in baka dauki takardun zabo ba duka banza ne kuriya shine magana shine muna roko duk jama'a su je su dauki takardar zaben a yi kokarin ran da asibiti za a rufe kuma muna so kuma zaben da za a yi mutane kowa ya kwantar da hankalinsa ba mu so rigima ba mu so fitina farko kenan kuka kuka fara yin zabe a kasar kamaru zaben na shugaban kasa wannan karo shine na farko amma zamani ali saibu an yi referendum we no an kawo mu nan an ke a dauka we no amma ban da wannan zaben tun da Allah yi mu wajen ni mu kamaru nan zaben shugaban kasa wannan shine na farko shugaban raba katunan zaben na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya yi mini ƙarin bayani zakari haruna jagoran wannan kungiya da take taraban karti eh, ni ne kuma nake yau na yi ramplasin mataimakin konsul da yake bayana ya je wajen kamfani abin da nake ina fatan ga jama'a yan uwa su tabbatar da cewa cire karti shine nuna son kasansa kuma za mu yi yadda duk kowa zai zo ya yi zaɓe a cikin kwanci hankali a cikin wadata mun doki eh, za a yi zaɓe maison de parti wanda bai sani ba a fili inda ake ɗauka ana wasan an kokoyo da suke zakuwa na nagare na na hausa da na bonanjo a can ne za a yi zaben to kun tanadi jami'an tsaro a ainihin wajen da za ku gudanar da zaben to lalle insha Allahu mun ba da tambaya a wajen mai girma profe ya ba mu izini amma izinin ba ta shigo hannun mu ba gobe in Allah kai ce mu zo mu karba har yau kuma mun tambaya izini a wajen komandan da gurfuman ya ba mu izini na soja wanda za su zo su tsaya a wajen wannan zaɓe saboda mi saboda kariyar lafiyar jama'a saboda kariyar duk wani fitina. Na hira da 'yan ƙasar Nijar din ga irin bayanin da suka yi min. Ni sunana Yakubu Muhammadu ta jigaltawa. Kartu da lektar nawa na samu. Abin ke mini ciwo ga 'yan siyasa namu na Nijar. masu ta suna kamfani amma suna ta suna kamfani cewa wai Niger ita ce a baya a duniya tana baya wajen mi ni ne Alhaji Yakubu Muhammadu Kyamsha na ɗaya murar zanen na gaskiya na yi godiya na yi farin ciki akan bana mun samu zamu yi zaɓe duk shekarun da ka wuce mun taɓa zaɓe ba in ba in ba bana ba yanzu akan wannan ma zaɓe ina niyyar ni ina niyyar tafiya amma ina niyyar balaguro akan zaben nan ne tsira na an na kai ban samu ni ni tafiya ba insha Allah Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru Mun gode Muhammad kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai zargin da ake wa tsohon mai baiwa shugaba Jonathan shawara a kan matakan tsaro kan samba da sauki wanda a halin yanzu yake tsare. Wakilin sashen Hausa Nasiru El ya dubi wannan al'amari. zuwa yanzu dai bangaren kuɗin sayen makamai ne da ake zargin sun zura da ta hanyar almundahana daga ofishin tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawara kan tsaro sambo da su ne bincike ke gudana da har lamarin ya sanya rundunar soja ta mika wasu hafsoshinta guda goma sha biyu don a yi musu tuhuma Samba da su dai tun awon gaba da aka yi da shi daga gidansa a Sokoro ranar 29 ga Disambar bara yake zama wakafi. Halin da ake ciki ma babban lauya Joseph Daudu da ke kare da sokin ya shigar da bukatar bada belinsa da kotu za ta saurara ranar uku ga watan gobe. Da suki ya ce duk matakan kashe kuɗi da ya ɗauka da izinin tsohon shugaba Jonathan ne. Duk da dai take Jonathan din ya musanta batun bada izinin kashe dala miliyan biyu da miliyan ɗari don sayen makaman. In haka ne me yasa tuhumar bata gayyato Jonathan don bada bahasi don gane gaskiyar lamarin ba. EFCC dai ta dage rage har yanzu tana bincike ne. Bayan zama majalisar zartarwa wannan makon minista Solomon Dalun ya ci karo da wannan tambaya daga manema labaru. Idan ana bin sawun barawo in bai kai ban gidan mutum ko ba to ba za a saya ba. To saboda haka tun da yake sawo ne muke bi bai kai ko ban gida ko ba in ya kai mu ko ban gidan mutum barawon ya shiga nan za dole a cafke shi. To saboda haka idan ba a taba tsohon shugaban kasa ba to kenan abin da bayanan da yake hannu bai kai da za a kama shi ba amma in ya kai da za a kama shi ba babban da zai hana za a neme shi ya zo ya yi bayani akan abin da ya sani ina so yana jira su sani cewa ba ai akwai wanda yake amini ne na shugaban kasa amma da sunan shi ya fita cikin waɗanda suka amsa goron da suke an cafke shi kuma ya mai da kuɗi to idan shugaban ka zana iya kama aminin sa kana gani waye za bare su kansu yan majalisar dattawa da ke da ikon sanya ido kan ayyukan hukumomin gwamnati na ganin kar a yi riga malam masallaci kan gayyato tsohon shugaba Jonathan ga abun da sanata Nazib Gamawa ke cewa ka san kowa da nashi aikin wannan bayani zai an yi bincike kyakkyawan bincike EFCC suna nan suna kyakkyawan bincike watakila bayan sun kammala kyakkyawan binciken nasu za su fito da abubuwan da suka binciko a nan ne in suka binciko cewa akwai hannun shugabanni na da to duk shugaban da hannunsa na ciki dole ne shi ma ya zo ya bayani. tambayar da ke jiran amsa ita ce shin ina ma ake kai kadarori da kudaden da ake bayanin kwatowa ne daga barayin biro hakanan shin za a iya samun hukunta masu almundana a tsarin kotunan najeriya da kan sha da shekaru suna sauraron muhawarar lauyoyi misali ma marigayi prince audu ya rasu ya bar karar almundana da aka shigar da shi tun wajajen 2006 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Mun gode Nasiru kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a gyara zama domin zan gabatar da shirin sai bango ya tsage. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarai na hukumar alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Game da kudaden da ake ware wa manyan domin tafiya sai ne ma? Tambaya ta ta biyu ita ce a kan mutane da suke yin 419 game da tafiya aikin hajji. Suna yin 419 musamman kan kauye wanda za ka ga an karɓi kuɗin su amma babu maganar sabbi na goge ake ba su wanda wanda kokari gwamnati take yi domin ta ga ta magance irin wannan don tabbas yana faruwa to malam uba gare ka Hajiya gaskiya ban ji tambayoyin nan ba su da ake nan ba sai Tambayan shi ta farko wai wai akwai wasu kuɗaɗe da ake ba manya fiye da saura me yasa? Manya fiye da saura kamar yaya. To. Malam manyan mutane kamar suwa. Yawwa tambaya ta ita ce manyan bugajen gwamnati akwai kuɗaɗe da ake bayarwa na aikin hajji wanda ake warewa ana ba su wasu adadin kujeru su raba wasu to ma'anar waɗannan. To ai ba kuɗi ba ne sai ka ce kujeru kama ka ce kuɗi kana nufin akwai kujeru da ake ba shugabanni su raba? Yawwa yi eh, wannan nake nufi. wala ban fahimci wannan tambayar ta farko kujeru ta farko ina ganin ni dai yadda na fahimta akwai wai wasu ko jihohi ne ko gwamnatin tarayya sai a ware wasu kujeru misali zan bayar sai a ware wasu kujeru sai a ba an kai mai mukami ne a baka kai ka je ka ba wanda ka ga dama abin da ina jin abin da yake nufi kenan ko ba haka ba haka ne wannan gaskiya a ita dai hukuma na zai ta kasa ta irin wannan saboda mu ba ma da kujerun kujerun nan na jihohi ne in kuma jihohi ke haka gaskiya ba hukumance yake ba ita dai hukumar alazai biyan ta ake in gwamnatin jiha ba ta biya ba ruwanta amma mu dai ana turo mana kudin kujerun nan a sunan an biya tunda mu ɗaya daga cikin ayyukanmu shine in ka biya kudin kujera alal misali akwai kudin kwana akwai kuɗin jirgin da za ka bi akwai kuɗin mahallinka a madina da maka da ciyar da kai da mota da za ka shiga dukkan hukumar alhaji an ba da wannan kuɗin kuma mu tura wa saudi a ba kamfanonin da suke da wannan alakin wannan jigilar to in jihohi ne suke wannan gaskiya to sai dai a tambayi jihohi kuma gaskiya an haka suke ba a yi adalci ba magana ko wannan da ake magana gaskiya akwai matsala da dama saboda kuma yawancin mutanen mu ba su fahimtar in mutum yana neman kujera shi bai damu ba kowa ya zo sai ya ce zai ma ai kaman kamar yadda kace M419 ne mutum zai zo ma ne da daɗin baki ya karɓi kuɗin ka ya gaba amma ita hukumar alazai matakin da take ɗauka alal misali sai da muka buga takarda cewa duk wani wannan ya samu wata matsala da aikin haji ko ya biya kuɗin shi ba a kai shi haji ba ko an kai shi ba a mara abin da ya kamata ba ga adireshi ga wayoyi da ya kamata ya buga ko ya rubuto ya kawo kukashi za a biye mar kadi haka kuma kamfanoni na jirgin yawo a kowace shekara sai mun buga sunayensu a jaridu ina ga abin da ya kamata shawarar da zan bada mu fara yi shine mu rubuta a takardun hausa jaridunmu na hausa don mutane su fahimci su san kamfanonin da za su iya biyan kuɗinsu don su yi aikin aiki amma gaskiya babban matsala ce sai mu da jihohi eh, kun yi aiki tare kenan aikin na jihohi mun tafi tsaye don mu fahimtar da mutane ba haka ba gaskiya wannan matsala za su jima ana cuta jama'a kano ku yi tambaya ko to salamu alaikum wa alaikum salam mai magana Usaini Alabi. To. Daga kungiyar zumunta social media mataimakin shugaba. Tambaya ta anan ita ta ga babban bako. shin me yasa hajiya za ki ga a gurare kamar mina da arafat alhazanmu na najeriya ana kai su can guri mai nisa sauran kuma mutane za su ga ana kai su tafasta shin wannan kalmar da bahaushe yake faɗe yawan kuɗinka yawan shagalinka ne ko fa dai akwai wani abu wanda ya danganci wariyar launin fata sa ake kai mu san baya ka gama tambayar na gama tambayar Allah bai da bako gida lafiya malam uba gare ka wato gaskiyar magana shi ne akwai gaske cewa in za a ƙara biyan kuɗin na ake biya gaskiya mai wa mu samu a gurare kusa da wurin jifa amma gaskiyar maganan babu maganan wariya wariya ko wani abu abin da ya faru shi ne da dama za ga yawanci ba kadai bane ba wai najeriya kadai ne yawancin mutanen afirka da sauransu nan ake ajiye saboda abin da nake son ji hankalin mutane shine shi filin da yake mina kwata-kwata ina ji an kyale shi zai iya ɗaukar mutane fiye da miliyan zai kai miliyan guda ba amma sai ka ga wani lokaci an takura wajen mutane miliyan uku ko fiye da haka a sa su wannan gurin kafin wannan lokacin da shekaru da dama da suka shuɗe gaskiya najeriya tana kusan tsakiyar tsakiyar gurin ne to amma rashin kula nake jin ko me zan ce dalilin a hankali sai ake tura mu har muka kai inda muke amma hukumar alazai ta kasa tana da kyakkyawan shirin mai domu inda muke da amma fa a hankali ko kuma idan mahaddasan mu suna da niyyar ainihin biyan kuɗi don da dama yanzu in kace za ka ƙara kuɗi don a kyautata alhaji sai ka fara ce ai dama ba a so ne mutane su je aikin haji sai mutum ya fara kada tsoron wasu hadisin da annabin Allah ke cewa mu yi kokari mu je aikin haji kafin su hana mu to gaskiya akwai wannan matsalar so ana so a yi gyaran amma kuma ana tsara ana duban bakin zafi to Kano mu sake koma gare ku to hajjaji salamu alaikum wa alaikum salam sunana Ibrahim London bai jibiya sakatare na mobilization da media da kuma zumunta social network of Nigeria. Wato tambayar dai kusan zan iya cewa ta danganci abin da ya shafi biyan kuɗin. Ina so in san cewa a wajen biyan kuɗin a ina ƙarin yake samun fitowa ko kuma ragin ya ake kusan kowace shekara ka ga nan an samu ƙarin alhazai za su biya kuɗi kaza sai kuma ka ji an ce ko nan farin an samu rai. ban iya tantance daga ina tsarin yake fitowa ba kuma daga ina rigin yake fitowa ko me isa hakan yake faruwa eh, ina ganin fa malam uba ya ba da ansa wani ya yi tambaya makamancin wannan ya kuma yi bayani akan tsarin da ake bi wani ya yi tambaya akan cewa kuɗi na karuwa da sauransu ba mutum na kusa da kai in ba ka da wata tambayar salamu alaikum wa alaikum salam sunana alhaji ibrahim lija muna jin ka a tambaya ta ga babban bako shi ne menene ma bambanci ainihin tafiya aikin hajji ta pilgrim da kuma international sai mu ga ko kuma shin menene yasa gwamnatoci ba na su ainihin tsaye da tafiya ko in mutum zai tafi a bangaren pilgrim gaba ɗaya kowa ya tashi a bangaren pilgrim amma sai ka ga ga alhazai sun tafi sun tuni sun je sun yi wata da watanni ko kuma kwana da kwanaki a saudiya amma yan international sun ga sun kwace ainihin jirage gina daga baya wajen dawowa sun zai gaba ɗaya yan international sun yan pilgrim ɗin dawowa menene aikin hukumar aikin hajji za su ɗauka akan wannan assalamu alaikum bambanci ne shi ne bin jirgin yawo yawanci an yi su ne na mutane masu hannu da shuni wanda ba su da lokacin da za su iya kwana talatin da biyar zuwa sama a wurin aikin hajji alal misali ko attajiri ne ko ma'aikacin gwamnati ne wanda ba shi da lokacin da zai tsaya sai wannan lokacin ya wuce shi ya sa ko kuɗin da wannan ba Allah zai biya ba daidai ba ne da kuɗin da mai mahajjaci da zai bi jirgin jihohi zai shi ya sa za ka gane zai iya zuwa yawanci ma alal misali za ka bi jirgin ethiopia ne shadun flight ake kiran su ko eh, egypt air ko ya bi emirates ko lufthansa ko british air wannan sun san da za su sun san da za su dawo amma aikin mahajjaci na jiha sai lokacin da aka gama aiki kuma jihar da su jirgin da suka ɗauka na wannan jihar sai ya kai kansu kafin a fara ɗaukan su alal misali idan jirgin masu mutum ya bi kuma yana da jihohi kamar guda goma kuma ya sa su a layi sai ya yi wannan kafin wannan kafin wannan dole kaga lokacin da za su bata ba zai zama ɗaya ba shi yasa jiran ma ba ɗaya ba ne shi wannan ya biya ne don a biya mar bukata cikin kankanin lokaci shi kuma wannan ya haƙuri ne ya biya kamar kowane mahajjici sai lokacin da Allah ya dawo da shi lafiya a ji bambancin kenan kuɗin ma ba ɗaya ba ne. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke mana fatar alheri daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar sadarwar email. sakon farko ta fito ne daga asma'u matar lawal sani na kawo daura ta ce al'ummar kasar uganda ina muku fatan kammala zaɓe lafiya tare da samun shugaba na gari salama voa hausa to al'ummar ƙasar Nijar lokaci ya yi da za ku bambance tsakanin aya da tsakuwa wajen zaben shugaba na gari wanda kuke ganin cewa yana iya cire muku kitse a wuta. Da fatan Allah ya raba ku da zaben tumun dare amin. Sako daga Bala Muhammad Dabban da Salihu Isa Fana da kuma Haruna BBY ta masuwa. Sai kuma wata tafto daga Sade Sa'idu Daura kace sallama VOA Hausa. takaddama da ta biyo bayan zaben shugaban jam'iyyar pdp wannan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda 'ya'yan jam'iyyar ta pdp suke kukan cewa an ɗora musu kara da kiyashi to ga maryam da takaitattun labarai kafin mai sallama. Firayim Ministan ƙasar Turkiyya ya faɗi cewa wani basiri mai alaƙa da ƙungiyoyin 'yan bindigar Kurdawa ne ya kai harin bom ɗin motar nan da aka kai a garin Ankara wanda ya kashe akalla mutane 28. A wani jawabi yau Alhamis a kafar talabijin, Firayim Minista Ahmed ya ce ƙungiya a waren PKK ta Kurdawa ne suka kai harin tare da wani mutum da ya silale zuwa cikin Turkiyya daga Siriya. To, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. Darajar Naira na ci gaba da karyewa domin wasu rahotanni na cewa a yau dinnan ana canja dala akan Naira biyar. Shin, yaya karyewa darajar Naira nan ke shafar rayuwar jama'a ne? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa ni Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki muke gayyatar ku da ku dakaci shirin yau da gobe. Bye.